daga ɗakin wanka ruwa yana zuba a jikinsa a baitul maqdis anan zai sako an yi sau sau za a yi sallan ko azhar ko la'asar sai a ce ya limanci sai ce a limamin ku na cikin ku sai so mahadi sai ya limanci daga wannan limancin sai a barke da yakin duniya na ƙarshe wannan yana nan wato zai faru wa ya ajuju wa ma'ajuju sannan ya ajuju wa ma'ajuju za su bayyana wanda wasu ce mu ne yan afirka wasu ce yan esha wasu ce kowa yana gudun a ce masa ya ajuju wa ma'ajuju to ranar bayyana ya juju wa majuju da za a ga suwaye ya juju wa majuju yace wa salasatu khusufin za a yi khasfi kuma wato guda uku khasf khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jazirati al arab wa zalika akhiru narun takhruju min al yamani ta an nasa ila mahshirihim sannan wuta za ta taso ta babbako mutane daga yankin yaman ta kora su wato ainihin matattararsu kamar da yazo a cikin hadisin muslim سمعت لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يجي الله تعالى كودا صورا رانا اي القيامة تتاشي الله زيز اوي تونا الرانر حسي يا واتو اينا تتودا دواني wanda sunansa zai daidai da sunana sunan babansa zai kama da sunan babana wanda ta hannunsa Allah zai kawo wa musulmi nasara a jihadin da za su yi na ƙarshe shi ne mahadi wanda ainihin daga wannan yaƙi ne in aka yi rigima sosai aka ragargaza kusan rabin duniya wasu ce ma a nan duk wani makami da aka kera ba zai aiki ba za a koma yaƙi ne irin na da da wuƙa da adda da takobi da kibiya da doki duk in kawai motar kace ba za ta tashi ba remote control din gabaki ɗaya na hannun annabi isa da ya danna duk wani komai zai tsaya sai kuma a koma irin na da ya gudunka iya ka yawa ai technology yana tafi ai ba komai ba ligima technology tana tafiya kirkire-kirkire za su zo to wannan yace duka waɗannan suna cikin abubuwan da idan aka gansu alkiyama ta zo daf sai kawai tashinta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da wato abin nan abin shuka ne a hannunka ka ji an ci alkiyama za ta tashi maza ka dasa shi yace mutumin da zai fara ganin tashin alkiyama wani mutum ne wajen bawa shanunsa ruwa ya fashe yana toshewa yana sumuncewa sai kawai a ga an fara nan naɗa sama a ga wuta ta ɗauke kowa da cikin duhu Allah ya kashe fitilar iza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat Allah ya ce na tafi da waɗannan babu su iza sama'un fatarat idan Allah ya tsaga sama ya riga ya tsaga ta ya fasa ta sai duhu sai kowa ya ji hankalinsa ya tashi duhu din duk wata fitila ta daina aiki sai kowa ya birgita sai Allah ya ce mala'ika busa kaho yana yin busan nan duk wani mutum da ke faɗin duniya sai faɗi ya suma sai mutuwa duk sai an mutu tukunna wasu malamai suka ce tsakanin mutuwan da busan da za a tashi akwai lokaci mai tsawo wasu ka ce a'a ana faɗuwan aka mutun nan sai Allah ya ce mala'ikan yi busa ta biyu sai ai busa ta biyu ana yin busa ta biyu sai kuma har na da na da can an ce da za ka fito a kabari in ka duba sai ka ga mutum dubunnai suna fitowa a bayanka hatta waɗannan gini da muke ta yi ai shina ba wasu ne suka zama ƙasa ka zo kai bulo da shi kai katanga sai katanga ka ta tsage mutane suna fafatsowa daga jiki a jikin nan suke an mayar da su an ce su tashi sai ai ta fitowa ai ta fitowa kaga adawa kaga samudawa komai sai ka gan shi tun daga annabi adam har zuwa na ƙarshe sai an tara su rana ɗaya a guri ɗaya Allah ya sa a tara kowa a cika maƙil kowa ya zo ba wanda ya makara kowa an gayyace shi kuma ya amsa gayyata Allah sai Allah ya yi wa mutane shiru ba wanda kuma zai magana Allah zai ce limanin mulkul yawma yau a mulki na waye ba wanda zai ce kala ba wanda zai ce eko eh a'a an yi tsit Allah sai dai ba kansa amsa ya ce lillahi alwahidul qahhar ina ƴaƴan masu mulki ina masu mulki ina masu kuɗi ina masu takama ina masu fankama ina masu nuna isa ina masu tsaurin kai ina masu ƙaryata Allah ina masu ƙaryata musulunci ina waɗanda suka ce sun fi ƙarfin kowa ina waɗanda suke jin su ne sama da kowa ina waɗanda ake gaya musu gaskiya suke takabburanci yau gashi Allah ya tara kowa kuma kowa aikinsa ne zai fidda shi to wannan shine bala'in da kowa zai shiga sai Allah ya ce ya Adam sai Allah annabi Adam ya taso ya ce labbaik sai ya ce ka ware min dubu ɗaya a cikin dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara zan saka auta kowa yana jin haka sai a fara makyarketa da sahabbai suka ji wannan ma kamar da zuwa cikin sahihul bukhari suka ce ya rasulullah ina za mu sa kanmu ka ce ga adadin da za su tafi yace ai ku kwantar da hankalinku in dai kuna kan gaskiya ai kan gararrun fanɗararrun suna nan tafa da yawa suna nan tafi da yawa kafin alkiyama ta tashi za a dinga samun cikon ɗari 999 ko ku iri ɗaya ana sawa a ciki to sai kowa ya damu sai a ce to yanzu ya za a yi Allah ya shiru bai ce da kowa komai ba ya za a samu kamun kafa wajen Allah sai a ba da shawara cewa a tafi wajen annabi Adam shine baban kowa annabi Adam Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba ko ba zai ƙara yin fushin irinsa ba mun zo ka roƙa mana Allah domin kai ne Allah ta'ala ya maka ni'ima kaza a ma kaza ya ma kaza sai ce kai Allah ya ce ni ma kan na ci bishiya na ci ba zan iya zuwa ba ku tafi wajen annabi nuhu shi ya shekara dubu yana wa'azi ba hamsin kuma Allah ya ce innahu kana abdan shakura annabi nuhu a zo ya ce a'a nayi addu'a an halakar da duniya ta a lokacin ni ma ba zan iya ba ku tafi wajen annabi ibrahim na zo wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce to ni ma ga abin da ya faru na ce kaza na karya gunki na ce shugaban su ne ya karya an ce a tafi wata gunki na ce inni saqim an tambaye ni matata yan uwata ce ko matata na ce yan uwata ce tare da waɗannan abubuwan duk yana da mafita a ciki amma yana jin nauyi yace ku tafi wajen annabi Musa shine wanda Allah ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima in an zo wajen annabi Musa a gaya masa yace a'a ni da na naushi wani ya mutu tare da Allah ya ce ya nemi gafara Allah ya yafe masa amma yana jin nauyin wannan sai ce ku tafi wajen annabi isa shi annabi isa da ba faɗi ma me ba ana zuwa wajen annabi isa sai ce ka ku bata kanku lokaci ku tafi wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ta li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ana laha ana laha ni kadai zan iya tinkarar Allah a yau yace yaban da zan wa Allah din ma a lokacin Allah zai kimsa min shi yace ina ta yabo ina ta yabo ina ta yabo sai Allah ta'ala ya ce in sai ce sai in je in faɗi in sujjada sai Allah ya ce irfa'ar asaka wasal tu'ta washfa tushaffa yace daga kanka roƙi in baka tambayi ceto in baka sai ce ya Allah al'ummata Allah al'ummata Allah al'ummata kowa ba yana nafsi nafsi shi kuma yana al'ummata sallallahu alaihi sallama. sai Allah ya ce to shikenan aje a ɗebi waɗanda za a ɗeba a ɗebi waɗanda Allah ya musu alƙawarin shiga aljanna ga sunayensu aje a cikin bataliyar taron nan a ɗebo adadinsu to su ne wannan dubu saba'in sau dubu saba'in wanda biliyan hudu da miliyan tara sai a zo da dubu ɗari tara ko sai a zo a lissafa a ce to wane wane fito ka wuce wane wane fito ka wuce sai an gama tsince waɗannan kaf sai a ce to a kuma ɗora sikeli a yi awo wani gashi da gingiman kaya wani ɓarin jikinsa baya aiki ashe macuci ne yana da mata biyu yana cutar ɗaya wani yana faɗuwa in ya faɗi kansa ya zama rungujeje ashe maciyin riba ne wani ya yi kaza alamomi ga sunan wani kayansa ya fi dutsen nan da ya kewaye garin ku shi kaɗai ya ɗauko shi kuma wani da raƙumi a kansa yana kuka wani da saniya tana kuka wani da kaza yana kuka kayan duk da ya cuci jama'a ga su a kansa ai layi Allah ya ce kuma kowa a yi masa bincike a auna duk abin da mutum ya a auna imaninsa a auna kaza a auna kaza a auna kaza wani ya zo ya cuci wancan ya daki wancan ya zalunci wancan a zo a layi a ce duk wanda ya san wane ya cuce shi ya zo ya layi sai zo ai layi kai me yama eh gashi a rubuce dama kai ya cuta to yanzu ba ba shi da abin da zai biya ka ko ba lokaci ne na yin afuwa ba me kake so to dauki sallar sa ka tafi kai kuma zo ya cuce ka ko to ga azumin sa kai kuma fa ga umarar sa kai fa ga hajin sa ya biya baban sa gashi sai ce to ku kuma layi ya kare gashi aikin ya kare ya za a yi kenan to ku dinga laifin ku kai me kai zina to ya cuce ka ka dora masa kai fa sai an gama dora ma a ce to wannan a wulwula shi a yi wuta da shi sai kuma a dauko wani haka za a yi ta yi Allah ya ce wato wannan abin za a yi ka lamhil basar a huwa akara kamar ka kifta ido ko mafi kusa da kifta ido duk an gama wannan lissafin sai Allah ya ce kuma ka siradi akan wuta sai a shimfiɗa siradi ga wuta a ƙasa kuma sai an haura za a tafi ga amana ga zumunta an aje anan amana tana nan da ka zo za ka wuce in ka ci amana sai ka ji an rike kafar ka ja ka ja sai ka ga wata kugiya baka ta rike kafa mutum sai ya ja ya ja yaya a ce amana ce ka ci amana da ka yi wuta wani zai zo ya wuce sai da ugiya ta rike shi makaleto ta rike shi me wannan baya zumunta tafi ta kai ma wani zai ga fadin siradin da saurin da zai wuce kamar walkiya, wul ya wuce sai ma shiga aljanna ce an ce za mu ga siradi ni ban ganshi ba ce ai wannan wul din da ka wuce shine ka wuce wani zo kamar haske wani kamar gudu wani kamar gudun jirgi wani kamar gudun mutum a ƙasa wani kamar akan doki wani ya tafi haka yana tafiya a hankali har ya wuce wani da rarrafe wani da jan ciki wani yana tafiya yana tafiya kusa hayewa ga makalotu suna ta tahowa daga cikin wuta suna kama nama wani a kama sa sai ya daɗe an fizge rabin naman sannan ya wuce da haka har mutum na ƙarshe wanda daga shi in ya wuce za a tsince gadon wuta da aljanna sai da annabi ya faɗe shi sallallahu alaihi wasallama yace wanda zai wuce duk jikinsa ba nama saura suke lito mutuwa ce kawai bai ba kuma ga wani ruwa can Allah ya aje wanda idan ka tsallako wuta lafiya duk ta kona mutum ta cinye shi sai a tsoma shi a wani naharul hayati Na ka tsaya mutum a wannan kogi duk inda ya cinye a jikinsa sai ya fito kamar yadda shuka take fitowa sai dawo sal sai ya aje shi a shiryar da shi zuwa kofar aljanna wasu kuma an rufta su an rufta su ciki an rufta su ciki sun nutse to mutum na ƙarshe wanda zai haye siradi daga shi za a tsinka siradin, zai zo shi sai ga aljanna ma ta cika namansa duk ya cinye an masa sabo sai ce Allah to ni ya ban da guri ma ce shiga mana akwai guri sai ga kamar ta cika in ya shiga ce to zan baka zan kai ka gindin aljanna ba za ka tambayi komai ba ce Allah ba zan tambayi komai ba ana zuwa ya hango ciki ce a dan sa ni a ciki mana ce kai fa kace to Allah ya kai mai afuwa ne sani dai daga ciki nan sa shi ciki ce to nan ya ishe ni can ya kai sai hango ma kama kan gidaje yace to da dai za a kara mu sai a kara mas a kara mas fa Allah ya ce na baka ninkin ta sau adadi kaza to wannan shine fasil na karshe duk mutumin da ke faɗin duniya gidansa na karshe wuta ne ko aljanna babu gida na uku duk mutumin da ka bincika aljanna baka ganshi ba yana wuta duk wanda baka ganshi a wuta ba yana aljanna shikenan karshe to wannan shine za end din karshe na al'amarin duniya sadaka muna fata Allah ta'ala ya sa mu yi tunani yadda za mu yi aikin da zai sa rayuwar mu ta zama mai amfani a duniyarmu mu samu tsira ranar da za mu tsaya gaban Allah Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan ayyukan da shaidan yake amfani da su yake juyar da mutane barin siradi siratul mustaqim Allah ya tsare mu ya kare mu yan uwanmu waɗanda shaidan ya ja su suka kaucewa hanya Allah ya shirye su su dawo wanda suke kai kuma Allah ya tabbatar da su har zuwa su Allah ya shirye mu ya kare mu ya kiyaye mu ya kuma sanya mu daga cikin waɗanda za su samu tsira ranar alkiyama سبحانك اللهم وبحمدك نشهد an لا ilaha illa anta نستغفرك wa natubu kamar yadda muka sanar gobe ne insha allahu za mu rufe karatun nan sai kuma abinda Allah ya yi